Allah ba mu zuwa wurin nan gada mu saura insha Allah da ikon Allah sannan ka gan shi wannan daki kamin mu kai wurin mhm. akwai wanda suke taimakan mu farko da muka soma kaman mutanen fisi dawa su kadan kadan kadan kadan muke samu she muka soma da ya zo ya kai wuri aiki amini yawa ina gine gine abu da yawa ga makarantar makafa yanzu na fito faga makaranta muka gina wurin yau muka commission na gina wa ayuwan she sa she bani kudi da yawa na zuwa yana zuwa wani wuri to akwai ajiya fati tana kasan america to ajiya fati kasan american ita ta taimaka a wani lokaci ta bani babban kudi muka zo muka yi she kuma kudi kuma ya shirin ta wurin ta wani anya kudi na zuwa she kuma akwai dan wanmu alhaji aminu daga nigeria eh. wannan wani lokaci ya bani na kawo kayan abinci na to shi kuma she ya taimaka mini to yanzu da kuka gan aka yi siminti aka gama da koman ga mhm. to akwai wata ajiya bauyan Allah ala ce mata ajiya rafiya tana America dun sauran da kuka ganin ga duka ta aka yi da shi wallahi ita ne akwai kudin da take bamu na zakka shekaran ga da take fitowa na ce ajiya shekaran ga cikin kudin ki bari mu domin mu gama da yaran ga su samu wurin kwana tunda ayan nan da Allah ya ce a fidda zakka ya gwada waɗanda suka cancanci zakka talakawa sun cancanci miskinai da wane ne hajiya ta ce to babu damuwa to gashi yau an complete yara da su ta kwana to ajiya rafiya a mata addu'a da mutanen mu duka a musu addu'a insha Allah mutanen ku duka eh. da hajiya rafiya da hajiya da kafari ya ya wuce nan dukansu muna musu albarka amin muna musu addu'a amin Allah kara musu yawancin rai amin Allah kara musu yawancin rai Allah kiyaye su da fitina amin Allah kiyaye su da kiyo amin amin